Na tambayi kakakin babban bankin Najeriya Malam Ibrahim Mu'azu ko menene hikimar da ya sa babban bankin ya rage kuɗin ruwan da bankunan kasuwanci ke caza daga hannun 'yan ƙasar? Yana ɗaya daga cikin hanyoyi da babban banki ta kan ɗauka yadda za a ga tattalin arzikin ƙasa da kasuwanci a ƙasa suna bunƙasa. Cima economic growth. Kafin a kawo wannan canjin wanda zai karɓi bashi zai biya caji na kashi kaza daga cikin ɗari. Idan aka ce misali mun yi amfani da kashi sha uku ne cikin ɗari ko satin percent shine abin da muke da shi tsakanin lokutan baya har zuwa yau. Yanzu aka aka an dawo da shi daga sha uku satin percent din aka dawo da shi eleven percent kaga an rage abin da ake cema cost of fund abin da zaka iya biya ga wanda zai baka rancen kuɗi. A dai kwanakin baya ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta tattare asusunta daban-daban zuwa asusu guda ɗaya tilo. daɗa sai gashi kuma a wannan karo babban bankin ya ɗau wannan mataki na rage kuɗaɗen ruwan da suke caza daga hannun jama'a shin ko babban bankin najeriya baya takurawa bankunan kasuwanci a'a babu takura saboda babban banki fa yadda nake maka bayanin tana nazarin abin da ake ce ma liquidity that is isassun kuɗi a bankuna gaba ɗaya ba maganin banki guda ba idan aka diba aka ga cewar misali ana neman biliyan ɗaya da zai bar abubuwan kasuwanci hidimomin kasuwanci da ma'aikatu masana'antu da sauransu su samu yalwar abin da suke so su yi saboda ta ciyar da harkokinsu in ya gaza haka dokokin da suka kawo bankin sun ba ta yancin ta wasu hanyoyi da za su ƙara kuɗin. malam ibrahim mu'azu kakakin babban bankin najeriya kenan yushe'u aliyu kwararre ne kan tattalin arziki a najeriya. rage kuɗin ruwa wani abu ne wanda tun tuni muna ta kiraye-kiraye irinsa zai taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi da 'yan kasuwa su koma cikin kasuwannin kuɗaɗe na bankuna su aro kuɗaɗe su zo ci gaba da gudanar da al'amuransu saboda tsadan kuɗin ruwan yakan hana mutane su zo su karɓi kuɗin su amma rage kuɗin ruwan zai ƙara ma 'yan kasuwa ribar da suke samu wajen gudanar da kasuwanci wanda muna sa shi zai taimaka ma samar da ayyukan yi a cikin tattalin arzikin ƙasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.